daga maka zuwa madina wanda kuma shine mashi na 25 ga watan goma shekara ta 2004 miladiya a jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta da shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu maimaita daga ta da biyar sai mu ci gaba daga inda muka tsaya din a jiya kafin haka akwai tambayoyi da yan uwa suka rubuto bai tambaya na farko yana cewa na taba jin ce babu wani dalili da ya nuna duk wanda ya haddace alqur'ani ya manta yana da laifi to ni kuma na ga wadansu hadisai kamar haka ko na hadisi man qara alqur'ana thumma nasiyahu laqiya Allah ta'ala yawm alqiyamati ajzana abinda hadisin yake cewa dukan wanda ya haddace alqur'ani sannan ya bari ya manta ranar tashin kiyama zai game da Allah yana kusuru wani hadisin na gaba ma min imri'in ya qara alqur'ana thumma yantahu ila akhir alhadith wadannan hadisi da kusa duka su da ifai ne ba sai da cikin su da tsira suna cikin ire-iren su waɗanda suke nuna kuskure ko kuma laifin wanda ya dace alqur'ani ya manta da haka idan mutum ya manta wani abu na alqur'ani sai eh, idan ya haddace wani abu na alqur'ani sai ya manta ba ka cewa ga wani laifi da aka yi masa kana sai dai ya yi hasara ta fuskar falala domin hadda alqur'ani falala ce hadda ta gaba ɗaya ko hardar wani bangare daga cikinsa da haka duk abin da mutum ya haddace idan ya bari ya manta to ya yi hasara ba wani kalmar hasara amma shin akwai wani tanadi na azaba da aka yi masa babu wannan na'am wannan kuma sai yake a bayyana masa hukuncin wani abu da yake yawan gani a makabarta ne da wuya ka wuce kabari sai ko biyu ba tare da kaga an rubuta sunan mai kabarin ba kai a wani lokaci a jikin katako za a rubuta a kafe katakon a wani lokaci karfe ne za a yi masa tanti a rubuta sunan mai kabarin a wani lokaci siminti menene wannan ko dacewarsa da suna wannan ka ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin ayyukan sahabbai baya cikin aikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko dukkan waɗansu magabata na gari abin da ya tabbata a sunna shi kansa kabari ba a san a ɗaukaka ginin ka sama da ɗani ɗaya kaga ɗani ɗaya kuwa kila bai fi inci takwas in yayi wa zuwa goma ba shine tudun da ya kamata kabari kuma shi da kasa kawai za a fara bai halatta ba zuwa sa minti a sa ballan sana kuma kawo block da block na suminti nan gefen da gefen a sa a cike yayi tudu wannan duk ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta imam al-qurtubi a cikin littafin tafsirin sa na al-jami fi ahkam al-quran cikin tafsir surah kahf yace dukkan kabarin da ya wuce tudu na dani daya sunnar annabi shine a kasabe shi a mayar da shi daidai so da aka da gini da ake yi har a sa suminti dan a zo a rubuta suna din wanda ya sabawa wa sunna sannan kuma kafa katako dan a rubuta sunan shi ma ya sabawa wa sunna abin da yake a suna bayan an tara kasar da ba ta wuce tudun da ya wuce dani ɗaya ba ko kuma sai a sai mutum ya samu wani dutse sai ya sa kusa da kan mamacin amfanin ka danka sai da kabarin dan uwanka ko da ka zo ziyara wata rana dai idan ka sa dutsen ai ka san wani irin dutse ka sa ko girman sa ko gadar sa kuma shi ba kafa ta ake ba daidai kusa da kanshi zaka ajiye ko ka dora shi wannan shine abin da asar suka nuna na sahabbai kamar sa Abdullahi dan Mas'ud da sauransu sahabbai in za su mutu har wasiyya suke cewa bayan na mutu fa kar ai mun kuka na mutuwa sannan kuma kar a yi gini kabari kabarina sannan kar a tara kasa da sauke tsani haka suke nasiha ga iyalin su kafin su, da haka ya kamata ya hatara ka yi bayanin cewa dukan dabbar da take cikin ruwa halal ne to yaya kunkuru fa wato ni ne ma ne bayanin Manzala ne bayanin? ni dan na faɗa kuma sai zama zama magana ta kenan bude bulugul maram idan kada da hadisin farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya an tambaye shi dangane da teku sai ce huwa tahuru ma'uhu al-hill maitat huwa tahuru ma'uhu al-hill maitat wannan hadisin ke nuna ruwan teku mai tsarki ne ko da ka ga yana wari irin warin teku wannan baya hana kai wanka ko alwala da dai kenan na biyu al-hill maitat duk abin da ke cikin teku na farko dai halal ne na biyu kuma wato ana cin sa ne a mutan ba sai an kama an yanka ba irin yadda ake yanka dabba ta waje haka malamai suka ce karkashin wannan hadisi da ka nan gurin duk dabbar da a cikin ruwa kawai take rayuwa a nan ne kan namu duk da kasance mafi inganci da idan ka kalli dabbobi kashi biyu ne akwai kuma kaso na uku a tsakiya kashi na farko dabbar da a waje take rayuwa tumaki da awaki da ratsuma da bareyi da shanu da kauna da wannan ba a yi suke rayuwa ba su rayuwa a in ma za ka jefa su cikin ruwa za su rayu to za su mutu kashi na biyu waɗanda a ruwa suke rayuwa ba su bayar da za su rayu a waje da ka fito da su waje ka bar su tsawon wani lokaci za su mutu kifi da danginsu kashi na uku halittun da wani lokaci suna ruwa wani lokaci suna waje za su iya rayuwa a ruwa mai dadewa kuma su fito waje su dade sannan kuma su sake a ruwa to wannan su ne suke da matsala duk wanda kawai a ruwa suke rayuwa kaulan wahidan wannan cin su halal ne ina ba za mu fahimta da haka malamai har waɗanda suke ganin cewa kare na ruwa ana cin su ko ba a cin su suka ce in ka ɗauko shi waje ka ajiye zai rayu yadda kare na gida ko kare na wajen ke rayuwa matukar zai rayu to bai halatta ba amma matukar ba zai rayu ba a waje sai a ruwan ya halatta ko da kare ne imam malik ne dai ya tawaffufi dangane da khinzirul ma'i alade na cikin ruwa wanda baya rayuwa sai a ruwa akwai malaman da suka bada fatawar halaccin su suka ce domin dabbar ruwa ce imam malik da aka tambaye ce kun ce alade aka sake cewa halal ne mutu ko kar mutu ce kun ce alade wato sai ya shigo akan wannan kalma ana kaga yayi tawaffufi ya tawarra an kula innahu halalun aw haram to ita wannan dabba ta a ko halittun da suke suna rayuwa a waje suna rayuwa a ruwa abinda waɗansu malamai suka ce almuhakkikun cewa makalli ya yafi rinjaye a cikin halin su zaman su na ruwa shi yafi yawa ko zaman su na waje yafi yawa idan rayuwar su cikin ruwa ita fi yawa sama da zaman waje to wajen yawo suka zo za su koma ruwa ke da haka halal ne a cikin idan ka gane wannan fasawar to sai ka ɗauki kunkuru ka sa shi ajin da za ka sa shi cikin ajujuwan nan guda uku idan halittar waje ce baya rayuwa a ruwa gaba ɗaya a waje ce to ka ga ba halatta ta ciki ba sai ka nemo nasi wancan hadisin ba zai wadatar maka ba idan kuma a ruwa yake rayuwa ba rayuwa a waje to shikenan ga za ka fita da wahida idan kuma rabi ruwa rabi waje to sai ka bincika ina ya fi yawa a cikin rayuwarsa a ruwa ya fi yawa rayuwa ko a waje abinda duk ka samu sai ka zo kanka tawa bisa ga wannan haske da na baka na'am jiya mun saurari tafsiri wato yana nufin jiya a ranar da shi ya rubuto wannan takardar kenan a takaice ne mun saurara tafsiri yi bayani akan cin abincin waɗanda ba musulmi ba wato ka gane ba ko waɗanda ba musulmi ba ne bayani ba kuma arna ne bayani ba ke bantattu cikin waɗanda ba musulmi ba ne wa ahlul kitab wato kalma ta ilimi yana da kyau mutum ya amfani da ita dan idan ka ce waɗanda ba musulmi ba ya shafi yahudu ya shafi kirista ya shafi bamaguje ya shafi mushrikai ya shafi mulhidai ya shafi wanda yake gaba ɗaya ba Allah gaba ɗaya duk waɗannan kalmar ba musulmi ba ta shafe su kalmar Allah ta zama su gaba to ni ko ba wannan nake magana ba ni ina maka magana ne akan ahlul kitab to kaga ahlul kitab hukuncin su daban da sauran kafirai hukuncin su daban da sauran waɗanda ba musulmi ba da haka ya kamata ka sanya kalmomi a inda suka dace da haka ni zan duya ma tambayar ka kai bayani akan halaccin cin abincin ahlul kitab to sai dai baka yi bayani ba idan abincin yana da alaka da addinin su ko kuma wanda ba da alaka da addinin su wannan gaskiya ne na yi magana akan cin yankan su kadai abin da yake da alaka da addinin su wanda suka yanka dan ranar kirsimati ko dan ranar wani idi nasu ko da ba kirsimati ba bai halatta kaci ba bisa ga zance mafi inganci wannan yake shi tsohon soja ne yana da shekaru kusan saba'in da biyar a yanzu a lokacin da aka yi civil war na Najeriya yana cikin waɗanda aka yi yaƙi da su da haka ya kashe mutane masu yawan gaske a duk lokacin da ya tuna wannan abin yana masa takeici menene abin yi yanzu abin yi shine sai istighfari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yafe maka insha Allah na'am kada ka kare ka dai bai tsammani daga rahmar ubangiji tunda Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kar ku dai bai tsammani daga rahmar ubangiji Allah na gafarta zanubai gaba ɗaya dan shi ne gafara sannan kuma mai jinkai tambaya game da taba sigari shanta ko sayar da ita halal ne ko haram na dan sai mafi inganci shanta ba tijari haramun ne dalili a nan gurin saboda bincike ya nuna tana cutarwa tana cutar da dan adam tana lalata huhu na mai shanta tana sa masa datti a kirjinsa tana haifar da matsaloli a cikin rayuwa guba ce dafi ne wannan likitoci da musulmai da kafirai duk sun yi ijma'i a kai to da haka za ta ansa sunan al-khabir abinda ko ke ansa sunan al-khabir to wannan haramun ne da nasar al-qur'ani tunda sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin atara da linjila shine yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhallimu alaihim al-khaba'ith wa yadau anhum ithrahum wal aghlal allati kanat alayhi wato yana halatta musu at-tayyibat wato dangin al'amura waɗanda suke daɗaɗa waɗanda ba sa cutar da jiki ko hankali wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana haramta wa mutane datti wato da abin da zai gurbata hankalin mutum ko kuma ya haifar da cuta a jiki duk abin da zai cutar da hankali ko jikin dan adam haramun ne a musulunci dan saboda haka ta ba sigari haramun kuma kai a hankalci ka duba ka ta ba sigari ba ka duba ka ga inji karfe da karfe ne amma zaman lafiyar ka shine hayaki ya fito da ciki ko ba haka ba zaman lafiyar inji shine hayaki ya fita to kai kuma sai ka zuki hayaki kuma ka zauna lafiya suka duka na'am da haka ya kamata mai kanta ba ta gari yayi kokarin tuba zuwa ga ubangiji kuma ga almubazzaranci domin lokacin da mutum ke jin yunwa ko kifewa sai ta ba ta gari za ta magance yunwa za ta magance kifewa to kaga ya kashe kudin cikin abin da yake baya da amfani wanda wanda shine ake kira at-tabzir wato almubazzaranci Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura lalle almubazzirai masu almubazzaranci wato dangin shaytan ne to ya zaka yadda ka zamewa kanka ka zama ɗaya daga cikin dangin shaitan to tunda kanta haramun ne ko haka sai da ita da haka duk mai cinikayya ta ba su gari ya ji tsoron Allah ya daina da wata sana'a da ya canja sai ubangiji ta'ala in dai ya bar wannan dan Allah Allah zai masa musanya da abin da yake mai alkhairi kuma zai samu riba kuma zai samu albarka a cikin insha Allah ta'ala amma idan sai dan ya nuna masa cewa ga kuɗi ana samu ruwa ruwa da haka ba zai iya daina bari sai sun taru da yawa in ya daga baya ya tuba kuma sai ya gina islamiya ko ya yi masallaci shikenan kuma ya je umara ya dawo to shikenan wannan kuma ya sani dai cewa inna Allah ta'ala tayyibul wa la yaqbalu illa tayyibal mai tambayar karshe ce. kai bayanin cewa idan za a ci abinci lallai a yi bismillah ya idan mutum zai ci abinci da yaro kankane wanda zai ba bai fara magana ba yanzu wannan yana bukatun tambaya kai da ka fara magana ba sai kai ba shi kuma dole sai yayi Allah ya ce kowa a kira shi da sunan mahaifinsa to ya za a kira yara da ake tsuntowa wanda ake tara su a gidan marayu wannan yara waɗanda ba san iyayensu ba a shari'ance to ana danganta su ne zuwa ga mahaifansu mata sai a san iyayensu mata sai a dangana su zuwa gare su ba za a dangana su zuwa ga wani namiji ba tunda ba a san iyayensu kuma kai ba ta aka dole lokacin da ka kira sunan shi sai ka kira mahaifinsa idan ka san mahaifin ka kira shi wane wane wato wane dan wane idan baka san shi ka ce masa dan uwana wane haka Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بنجد إنما وليكم الله ورسوله sani dai masoyinku ko mai jibantar lamarinku Allah shi ne Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani waɗannan sune waliyanku abinda ake nufi waɗannan sune za ku kaunata kuma sune za ku taimaka ku taimaki Allah ku taimaki manzon Allah da sauran mummunai ku kaunaci Allah ku kaunaci manzon Allah da kuma sauran mummunai to a nan gurin ya iya yi wa mutum ya ce yana son Allah amma ya za'i mutum ya taimaki Allah zai iya wa mutum ya so manzan Allah ya taimaki manzan Allah a lokacin rayuwar zai iya wa mutum ya so ɗan uwansa mummunai ya taimake su in yana tare da wannan duk zai iya yi wa amma taimakon Allah shine abin da hankali baya iya karba baya baya iya hararo da gaggawa shi ne malamai ke cewa taimakon addinin Allah shine taimakon Allah kamar yadda ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz wato ainihin in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku dan haka san Allah da san manzon Allah da san mummune wannan wajibi sannan malamai suka kara bayani da cewa asalin san manzon Allah da san mummune wannan so ne reshi amma san Allah shine jibo wato wilayatullahi hiya al-asr wa wilayatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin far'un laha wa tabi'atun laha san Allah shine jibo shi yasa ake fara gabatar da shi domin me yasa kake son manzon Allah dan Allah ya ce a so shi me yasa kake son mummune dan Allah ya ce a so me yasa zaka taimaki manzon Allah ka taimaki mummunai dan Allah sai a taimake su ashe san Allah din shine asali shine jibo shine fisike san wani wanda ba shi ba kuma ya zama rai da haka ba za ka so kowa ba sai wanda yake ka so tunda soyayyar gaba ɗaya ta sai wanda ya baka izini yake ka so sannan ka so shi na'am shine ma'anar ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladheena yuqimuna salata mu'minan da suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka wa hum raki'un kuma suke yin ruku'i malamai suka ce lafazin ar a anan ana nufin al-khudu shine kaskantar da kai suke masu kaskantar da kai wato masu tawadu'u a wajen mu'amala tsakaninsu da yan uwansu mu'minai kaga tsayar da sallah da bayar da zakka wannan haƙƙin Allah ne tawadu'u kuma wannan haƙƙin sauran mutane waɗanda suka fi su shekaru ko waɗanda suka fi su ilimi ko waɗanda shugabanni ne a kansu to za su yi tawadu'u kai ko da ka ana son ka zama mai tawadu'u tsakaninka da su shine ma'anan ar-ruku'i nan wurin waɗansu malaman suka ce ma'anan arruku'i a nan gurin sallah kamar yadda aka ce wa yuqimuna salata to kuma wa hum raqiquna an sake ne mai tabbatun sallah dai kasancewar muhimmancin ta cikin addinin musulunci an bayyana ko amma a riwayar da aka kawo jiya ko wadda nake shi a suna kafa hujja da ita je cewa wa ayar tana magana ne akan Ali bin Abi Talib lokacin da yake sallah a masallaci sai wani miskini ya shigo sai ya roke shi cewa ya bashi sadaka to Ali bin Abi Talib na cikin sallah sai ya ga cewa ya tsaya ya kammala sallan fata lokaci yana cikin ruku'i sai ya taka yana tafiya har ya kusa da miskinin ya mika masa hannunsa sai miskinin ya zare zai zinari daga jikin hannunsa to sai ya tafi to shine wato wa tuna zakata uh, wayu yuqimuna salata wayu tuna zakata wa hum raki an gane ku yuqimuna salata wayu tuna zakata wa hum raki suna ba da zakata halin suna cikin ruku'i wannan na farko dai dukkan riwayoyin da suka nuna wannan riwaya riwayoyi ne sai ba su da asali ba abin da ke cikin su sai majahil wato majahulan marwaita waɗanda duniyar hadisi ba ta san su da ruwaya ba kila an san su a wani fagen da amma ba ruwaya ba irin mutanen da ba a karɓar ruwaya kamar da ibnu kasir ya tabbatar a cikin tafsirinsa ɗaya kenan na biyu idan ka kalli aya tana magana akan jam'i su suna magana akan mutum daya dan ubangiji ta ala ce inna ma waliyukum wallahu wa rasuluhu wallazina ladina amanu alladina amanu waɗanda suka yi imani ba wanda ya yi imani ba da an ce inna ma waliyukum wallahu wa rasuluhu wal ladzi amana to sai a ce Ali bin Abi Talib dan sai zanto allazi mufrad kenan abu daya wanda yayi imani amma wallazina amanu da waɗanda suka yi imani sannan wa yuqimuna salata yuqimuna kaga ma shi ma jam'i ne sannan wa yu'tuna zakata shi ma jam'i ne sannan wa hum raki'una kaga dai duk jam'i ne ba a ce ba wa huwa raki'un da shi kadai ake nufi sai a ce wa huwa raki'un kaga kalmomin da suke cikin ayar sun ƙaryata wancan tafsiri da isiya ina ba mu fahimta sannan bugu da ƙari sanya zinari ga ɗan namiji halal ne ko haramun su kaga sun zargi Ali bin Abi Talib sun ce ya sa zoben zinari ina fata mu ya sa zoben zinari kaga anan gurin wajen ya banki tunda jahilai ne sai suka zage shi ba su sani ba ma'ana annabi ya ce kar a sanya zoben shi kuma ya sanya kuma sallah ana yin ta a natsayi shi kuma yana yi yana tafiya yana sadaka yana cikin sallah yana raban sadaka wannan duk wato shi yasa shaykhul islam ibnu taymiya ke cewa bai taba ganin jahilai a istinbat ba irin yafiya wato sai su so ban mutum sai su zage shi ba tare da sun san cewa zagin su suka yi ba su suna tsammanin yabo ne hakikanin gaskiya wannan riwayoyi gaba ɗayan su ba su ubangiji yace wa man yatawalla Allah wa rasulahu dukkan waɗanda suka jibinci lamarin ubangiji kuma suka jibinci lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da waɗanda suka imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lallai rundunar Allah su ne masu rinjaye su masu cin nasara ibn jarir al-tabari ya rawaito da sanadin sa sahihi zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi da ya karanta ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu sai ce yani annahu man aslama tawalla Allah wa rasuluhu kaga sai auren sa yana ganin ayar tana magana akan dukkan wani mummuni sawa'un na lokacin annabi da zamanin da ya biyo bayan annabi har zuwa tashin kiyama

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديته إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ya ayyuhal ladina amanu ya wa'anda suka yi imani la tattakhidul ladina ittakhadhu kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku huzuwan abin yi da dariya wa la'iban kuma abin wasa min allazina utul kitab cikin waɗanda aka bai littafi min qablikum tun kafin ku wal kuffara da ragowar kafirai kada ku riki waɗannan auliya a matsayin masoya ko ababen kauna a gare ku dukkan mutumin da ya mayar da addinin ku abin yi wa wasa to kuskure ne ku nuna masa kauna ko soyayya domin ma'ana kun nuna addinin ku baya da muhimmanci kenan a wajen babu wani dalili da mutumin da baya san addinin ka ya mayar da addinin ka abun wasa abun izgili kai kuma zaka nuna masa kauna ko ka soki ko ka taimake shi ta kowace irin fuska domin taimakon ka ma'ana ka ba shi kwarin gwiwa wajen ya ci gaba da munanawa addinin musulunci wajen ya ci gaba da kafircewa Allah da manzon kai ka ba shi kwarin gwiwa da kanka kenan Allah ce Sallah ku tsorace ubangiji in kuntum mu'minin in hadda gaske ne ku mu'minin wa idza nadaytum ila salati idan sun yi kiran sallah ko mummunai ittakhaduha su wadancan kafare da aka ambata a baya min allazina utul kitaba min qablikum wal kufara cikin wadanda aka bawa littafi kafin ku da ragowar kafare? yayin da kuka yi kiran sallah ittakhaduha sai su rike ita sallah din huzuwan abin yi ma injili wa la'iban da kuma abin yi wa dariya ko kuma wa. sai suna ganin cewa ruku'i da kuke yi dan girmama Allah da sujuda da kuke yi ku turmu da goshin da hancin ku cikin kasa don ganin girman wanda ya halitte ku ya samar da ku daga babu wato wai abin wasa ne sai san cewa abin dariya wannan shine tabi'ar su ittakhazuha huzwan wa la'ib Allah ke zalika bi annahum qaumun la ya'qilun suna yin hakan dan su mutane ne waɗanda ba sa hankaltar dokokin Allah abinda Allah ya umarni da dukan abin kamata dan adam ya mai shi abin yi magana sai قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ابن جرير الطبري يا رويكم مجانا لك عبد الله بن عباس الله تعالى جاء إليه. يجي أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من اليهود wani adadi cikin Yahudawa lafazin nafar taron mutanen da sun daga uku zuwa abin da ya kai tara shine ake kira nafar wato wani adadi daga cikin Yahudawa sun zo wajen manzon Allah fihim Abu Yasir ibn Asbab. daga cikin sa akwai mai wannan sunan wa Rafi' ibn Abi Rafi' da kuma Azir da kuma Zaid da Khalid da Azad ibn Abi Azad da Akiya, wanda duk sunayen gaggan Yahudawa ne sanannu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen shi fa sa'aluhu amman yu'minu bihi min ar-rusul sai suka ce dawa dawa kai imani da cikin manzanni fa da mana ba. qala sai manzon Allah ya ce da su u'minu billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbar wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun abin da yake da su ni kan nayi imani da Allah da abinda aka saukar min da abinda aka saukar wa annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da al-asbab da abinda aka bayar annabi Musa da abinda aka bayar annabi Isa da sauran wahayi da littattafan da Allah ya baiwa annabawa wanda ya turo daga gare shi la nufarriqu baina adamihim mu musulmi ba ma lalabe tsakanin wannan da wannan muna kimanta kowane annabi gwargwadon darajarsa mu ba shi matsayinsa annabi Musa mai imani da shi mu ba shi darajarsa annabi Isa mai imani da shi ba shi darajarsa mu siffanta shi da abin da mahallicin sai ya siffanta shi wannan shine ka'idar falamma zakara isa yayin da ya ambaci sunan annabi isa jahadu nubuwata sai suka ce wannan ai ba annabi bane ba sai sunan shi daga cikin annabawa yahudu kuke ne wa qalu suka ce la nu'minu biman amana bihi mu kan ba za mu yi imani da duk wanda kai imani da su ba ah, sai wanda muka zaba a cikin littafin fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya ubangiji yace qul kace da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi hal tankimuna minna illa an amanna billahi shin kuna abin kuna da abin za ku mana musun ne sai fa cewa mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu mun yi imani da abin da aka saukar kafin mutum cikin littattafan baya wa anna aktharakum fasiqun ko mun yi imani ko biya yau ku kabare ne in akwai abin da za ku muna na mana da jikoki ku mana musun sa to shine wannan to wannan abin kuwa idan mutum ya aqidar haka ya kamata a yi masa musun sa ina da muku gane wato larabci yana da daɗi sosai da su da kun fahimci larabci da kun gane tuni kun ka ce da su ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bi mu littafi hal muna minna shin kuna da abin da za ku na mana shi shi lafazin akwai lafazin wato nakama yantimu fi ilimadin kenan daidai da daraba yadribu naqama yankimu sannan kuma akwai naqima yankamu naqima yankamu wato fi'ilin yana daukar siga biyu ko ka dauke shi ala wazni daraba yadribu an gane ko naqama yankimu kenan ko ka dauke shi wato fariha ya farahu wato naqima yankamu kenan ko wanne ka faɗa cikin larabci yayi to amma cikin biyun wanne ya fi inganci wanne ya fi fasaha na wanda ya fi fasaha shine in ka dauke shi akan natuma yankamu wato daraba yadribu a nakama yankimu daraba yadribu kenan nakama yankimu dan yace hal tankimuna bai ci ba hal tankamuna wannan sai nuna mazi dan sa menene nakama da haka mudari dan sai zanto yankimu hal tankimuna minna illa an amanna billah ka gani mazi dan sa nakama ne da haka yace wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم نعم. وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرج علينا صبرا إلى آخر الآية معنى ماضي تنسى نقما وما نقموا منهم مضاري تنسى ينكموا هل تنكمون منا وما تنكم منا إلا أن لا إلى آخر الآية ina fata mun fahimta to nikima din abin da yake nuna wa wato asalin daga annikima ne annikima kuma wato ita ce azaba kishiyar ni'ima an wato ni'ima kenan a niqma kuma wato kishir wancan kenan ukuba kenan to ita kuma ukuba iri biyu ce ko ukuba a aikace ko ukuba a magance ko wacce ana kiranta an-niqma yayin da mutum ya zarge ka ya kika ya maka musun wani abin da kai ya maka wani nau'i na ukuba, amma a aikace ko a magance a magance to shine manzon Allah ke Allah ke manzon Allah ya faɗa musu hal ki mona minna yo akwai abin da za ku mana ukubar ka abin nufi akwai abin da za ku mana inkarin sa mu musulmai muna da wani aibu ne tare da mu da ya kamata ku yahuda ku mana aibun sa illa an amanna billah fa sai da kai mun yi imani da Allah an gane ku wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar akan mu wa ma unzila min qablu mun yi imani da wato ainihin abin da aka saukar kafin alqur'ani wa annabi in akwai abin da za ku mana ku soke mu ku nuna mun yi kuskure to wannan ne to abin tambaya shi wannan din kuskure ne ba kuskure bane ba to wannan shine abin da ababin balaga take cewa ta'aqidul mad'i bima yushbihu zamma eh wato karfafa yabo ga dan adam amma da waɗansu kalmomin da sun yi kama da zargi a zahirin kalmar kamar zargi ne amma hakikanin gaskiya yabo ne aka malala mata ina fata an fahimta wai ba wannan baki sa wala aiba fihim ghayra anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kata'idi cewa ta'kid al-madhu ne wannan bima yusuf zama yace wala aiba fihim ko kadan ba su da wani aibu tattare da su ba su da abin zargi ko suka ghaira anna suyufahum sai dai kawai in ma akwai to sai dai fa ta takubbulin su bihinna fululun duk sun hukuje sun tsatsage min qira'il kata'ibi saboda gumurzu da maza a fagen fama to idan mutum ta har ta kankare ko ta ko ta huje saboda fada a bayan fama wannan yabo ne ko ko zargi ne yabo ne to amma da yake kace wala ba fihi ba su da wani abin zargi gaira sai dai kaza to kaga abin da zai biyo bayan sai dai da ya kamata ya zama to menene zargi ne to amma sai zanto shi ma wata kamala ce dauriya akan kamala to shine a balaga suke kira wato ta'kidul madh bima yushbihu dhamma fatan hasanat akhlaquhu ghaira annahu jawadun فما يبكي من المال باقيا اتفاقا حسنا اخلاق ثوره يلي وند دكن ابي اوسا كوا وانا غير انه سيدي جواب مليون كتاب كذا بك ذاك في سيدي ذاك في كيلو وانا ابني تزار برجيج ذاك في جواب مليون كتاب فما يبكي من المال باقيا كل باسا كوانا الجهوسا لا نعم. كذلك من يبوني كاينيو to shine halkan ke mun minna illa an amana billahi idan ka mai wannan wa ma nakamu illa ba abin da suke zargin ku da shi sai wai Allah ya wadata ku don Allah ya wadata ku zargi ne wannan ko yabo ne shine ta'kidul madh da ma yusifu zamma wanda ya san balaga zai ji daɗin kalmar kuma da wanda bai ji ba wanda kuma ya fahimta shi ma zai ji daɗi dai amma ba kamar wanda ya karanci balaga yake da asas na balaga ba وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون شاء الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وبنجي تعالى قل كثير هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله شنكنا سن ينباك لابار mafi sharrin شر a wajen Allah الله من ذلك سمد أبن بيوتي أبايا idan kuna son kusan mafi sharrin sakamako a wajen Allah sama da abin da ya wuce a baya shine malla anahu Allah a samu mutum mutumin da Allah ya la'anta wannan shine mafi munin sakamako wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira kuma ubangiji ya sanya aladu da birrai a cikin su al-qird wato biri guda da al-qirada jam'in su kenan al-khanazir jam'in na al-khizir wa abada tagut kuma a samu mutumin da ya bauta wa gunki dukkan mutumin da Allah ya la'anta ko Allah ya fushi da shi ko ko mutum da yake cikin jinsin mutanen da saboda fushin da Allah ya da su har ma ya rike da halitta sun zama aladai aladu sun zama birai ko ko mutum da yake bautar gumaka to wannan shine mafi sharrin sakamako min zalika sama da wanda aka ambata a baya to abin tambaya anan zalika din yana nuna me kenan zalika din yana nuna zargin annabi da sahabbai dan sun yi imani idan mutum ya zargi annabi ya munana wa annabi kawai dan annabi ya yi imani ko mutum ya zargi mun ne kawai dan sun yi imani da Allah abin nan da ya abin kirki ne ba abin kirki bane ba dan me zaka zargi mutumin da yayi imani dan me zaka kushe mutumin da yayi imani kenan baka kyauta ba kai da ka kushe mutumin da yayi imani to tunda baka kyauta ba kana da mummunan sakamako wanda zai fika sakamako shine malla anahu Allah wanda zai fika mummunan sakamako kenan shine malla anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira wa abada tagut ulaika sharru makanan wa adallu an sawa'i sabil ulaika su irin waɗannan din masu wannan sifar sharru makanan su ne mafiya sharrin matsayi wato mafiya sharrin matsayi matsayin su yana da sharri wa ballu an sawa'i sabil kuma ne mafiya bacewa daga tafarkin shari'a daga daga kan hanyar tsakiya to ulaika sharrun makana mafiya sharrin matsayi wato dan adam ko dai shi ya zanto shi kansa shine sharri ko wurin da yake ciki shine sharri to larabawa sukan jinginawa sharri ko alkhairi ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin ina ba ta fahimta jahannama kan tayi ta zama jahannaman ta bana in ba wanda zai shiga ciki amma in wani ya shiga ciki to nan ne matsala take amma in wani bai shiga makawai kawai tana can a matsayin na jahannama akwai matsala babu matsala amma mutum ya shiga ciki shine matsala to shi yasa laraba sai su jingina alkhairi ko sharri zuwa ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin wanda masa ita ce wurin shi yasa aka ce ulaika sharrun makanan wurin su yana da sharri ba ce su suke da sharri ba sai aka ce wurin su to tun da wurin su ai za su shiga ciki kenan ina fata an fahimta kamar wanda yake ta laqad limtina ya umma zailana fi sura wa ninti wa ma laylil muhibbi binaibi yake ta kin zarge mu ya ce ummu zailan dangane da rashin barci ke kuma kin je kin yi barci kin ce dan me nake barci wai in so yaso ba a barci to ce me fa kake barci wa ma lailal muhibbi bina'ini ai daren masoyi ba a san shi da yin barci ba to dan da yake wai lailal muhibbi bina wa ma lailal muhibbi bina'ini to daren ne yake yin barci ko kai da ni da mu da su da muke cikin daren amma sai jingina barci zuwa ga me dare din an gane ko kamar da ake bal makarul laylu wan nahari eh makircin dare da makirtin rana ma'ana makarun bin layli wa makarun bin nahari ko bin layli wa fin nahari eh ina fata an fahimta yini kan yana da makirtin sa dare kan yana da makirtin sa amma wani ne zai makirci a cikin yini ko ya makirci a cikin dare wani ne zai barci a cikin dare ko ka zai barci a cikin dare shine ma'anar wa malalil muhibbi bi na'imi ulaika sarrun makanin wa adallu an sawa'i sabil na har yanzu anan gurin da dan saura sauran da ya rage shi ne wancan abin da na fassara tafsirin farko kenan daga cikin ko in ce ɗaya daga cikin tafsirai da ayar za ta iya ɗaukar ma'anarsa idan muka ce wani halin kun bi sharrin min zalika wanda ya fi sharrin matsayi menene zalika da a can wurin muka ce wanda ya muna rawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ko malaman suka ce abinda ayar take nufi wani hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna sai in faɗa muku mafi sharrin matsayi wato mafi sharrin sakamako a wajen Allah min zalika sama da wanda aka ambata a baya to wanda aka ambata a baya shine annabi da yi imani da Allah yi imani da abinda aka saukar masa shi sauran mu ne to wannan abin da suka yi na imani da Allah imani da sauran mummune wannan kuma sharri ne ai ba sharri bane ba ina ba dan fahimta to amma bi sharrin min zalika masubatan inda Allah in fada maka abin da ya fi wancan sharri to shine suka ce ba wa sharru a nan gurin ba ta cikin afa tafdil a'a wato a nan gurin isbatu sharri ne fi kifa wa nafihu an kifatin ukra tabbatar da sharrin ne kadai a wani bangare da kore shi a ɗaya bangaren domin inda an ce sharrin makana wato ya nuna sai wancan bangaren yana da sharri wannan ma yana da sharri sai dinan nan ya fi yawa ina fata an fahimta an gane ko ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila idan ka ce yan aljanna su ne mafiya alherin matsayi mafiya kyawun wurin bacci wannan ya nuna yan wuta wurin suna da alkhairi wurin suna da kyau sai dai na yan aljanna ya fi su kyau to kai kuma ba haka bane ba ina fata an fahimta wato wannan afa da tafdil anan wala laysa ala babi وإنما أثبت الخير هنا لنفيه عن كفة أخرى عن طرف آخر دا أقول لك كده بانغرا دا إن كانوا فسر آية أصحاب الجنة للي أن الجنة يوم إذن أولنا لنا خير مستقرا سوني ما سأل هير ولن زمان wannan ya nuna wanda ba su ba ba da alherin wurin zama wa ahsanu makilan sune masu kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci wannan ya nuna wanda ba su ba ba da kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci amma idan ka ce mafi kyawun wurin zama mafi alherin wurin zama to ya nuna ɗayan yana da alheri sai dai nasin ya fi cewa wanda ko ba haka bane ba yan wata ba yan wata babu wani alheri ta tare su dan haka bi sharrin min zalika anan sharri anan wurin la yadullu ala tafdil wa innama yadullu ala isbat alkhair faqat fi hadhihi al-kifa li nafihi an kifatin ukhra ina fatan kun fahimta ma'ana sai Allah ta ko ka karanta nan ga dalla an fa'a wa idza ja'u dan sun zo muku so yahudawa qalu amanna sai mun imani Allah ce wa qad dakalu bil kufri hakika lokacin da suka shigo da kafirci suka shigo a cikin su, kawai akan harshe yake imani wa hum qad kharaju bi kuma hakika lokacin da suka fita daga wajen ku sun fita dai da kafircin tattarar da awar imani da suka yi ba gaskiya bane wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ubangiji shine mafi sanin abin da suke koyewa a cikin su, to nan gurin ba haka suke ce masa sai su ce a'lamu anan gurin wato ba la yadullu ala tafdil ya nuna fifiko abin da yake nunawa isbatu ilmi Allah ta'ala bima fi qulubihim tabbatar da ilimin Allah game da abinda zukatan su suka kusa da yake wallahu a'lam bima yaktumun bima kanu yasmun abin nufi wallahu alimun bima kanu yasmun dai idan ka ce Allah ne mafi sanin abinda suke boyewa wannan ya nuna wani ya sani amma sanin Allah ya dara na wancan to amma akwai wanda ya san abinda da zukatan mutane ke boyewa babu sai Allah din shi kadai da haka afu ala tafdil anan mulki ma sukan ce laysa ala babu wannan yana da yawa a cikin larabci da kuma cikin alqur'ani udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadalhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu duka sai a'lamu anan bi ma'ana alim duka guda biyan a'lamu biman dalla an sabilihi Allah dai ya san wanda ya bacewa ta barkinsa ba za ka ce shine mafi sanin wanda ya kaucewa ta barkinsa ba dan ka ce shine mafi sani ya nuna akwai wani wanda ya san kuma Allah shine mafi sanin wane ne wanda yake shiryayye ma'ana banda Allah kuma akwai wanda ya san ma'ana da irin wannan yana nan da yawa cikin alkur'ani mai girma za ku ga inda ya dace ka sashi da inda bai dace ka sashi na'am sallati wa tawaka kasiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون الصديقون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بنجد وترى كثيرا منهم ذاك قد يوى لك تكون يهوداوى يسارعون في الإثم suna yin gaggawa wajen aiki na sako mun faɗa a baya cewa al-ismu shine ma kana muharramal jinsi wato kamar ƙarya ke suna gaggawa cikin duk abin da yake dama tsantsar sa haramun ne kamar ƙarya tsantsar sa gaba ɗaya haramun ne da sauran wal ne da kuma ketare iyaka shine kamar ta shiga haƙƙin mutane eh ma kana muharram al qadar ke wa ziyada wa aklihim as-suhut kuma za ka ga suna yawan cin rashawa wato cin hanci mun faɗa a baya cewa as-suhtu wato ai al mashhut ko al-mushatu an gane ku wato wato shine abin da yake kuɗi na cin hanci kuɗin cin hanci shine duk abin da mutum zai karba dan ya tabbatar ma da mutum abin da bai tantance ba shi ko kuma ya tantance ba shi amma ya ke ba shi wannan abin har sai da ya ba shi wani abu sannan ya ba shi kana da haƙƙi a hukumance a kowace irin ma'aikata a wurin yan sanda a wurin soja a wurin custom a wurin yan immigration a wajen soja a wajen ma'aikatar filaye a wajen ma'aikatar ilimi ya da labarai kana da haƙƙi a wata ma'aikata sai ka je dan karɓan haƙƙinka sai wanda haƙƙin ke hannunsa yaki ya nuna sai ka masa wani abu sai ka ɗanyi wani motsi bayan kuma shi ma'aikaci ne an dauke shi ana bashi albashi a wata ana bashi allowance sun shi bayan ya gama za a bashi fansho za a bashi kaza za a bashi kaza amma kuma sai ya karɓi wani abu wajen kafin ya maka aiki wannan shi ne abin da ake kira as-suhud kuma shi ne abin da ake kira ar-rishwa wato rashawa kenan ko mu ce cin hanci ko rashawa wato corruption kenan haramun ne waɗanda suka fara sunnan tashi a bankasa su ne yahudawa wa tara kaseeran minhum za ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi wal udwan suna gaggawar sabo wato suna gaggawa wato wajen aiki na sako wal udwana da ketare iyaka ta addanci wato su zalunci mutane game da jinin su ko dukiyar su ko mutunci wa aklihim as-suht sannan kuma suna cin wato ainihin rashawa Allah ta nabi kama kanu ya'malun sir da abin da suke yi din nake rashawa laula yanhahum ar-rabbaniyun dan menene ya kasance wato ainihin ar-rabbaniyuna masu ibadar cikin su wal ahbaru da malaman cikin su dan me ba su hana su ba an qaulihim al-isma yin maganganu na sako wa aklihim as da kuma cin rashawa dan ba su hana su ba labi ma kanu yasna'un da abin da suka kasance suna aikata wato waɗannan al'amura ana ambatar su ne dan kalma mu fada cikin tunda dai waɗansu sun fada cikin irin waɗannan halayya kafin mu ubangiji ta allah ya zarge su bai yabe su ba ya kuma yi tanadin azaba a kansu ba rahama ba to lalle ya kamata kenan ko in ce ya waje mu yi kokari ga mugaman ga mun sanya wa kanmu garkuwa daga fadawa cikin irin waɗannan ayyuka to kaga yawa rashawa ko ta riga ta zama ruwan dare har ma abin da ake kiranta alheri ma'ana idan mutum zai samu aiki ko a kai shi wani office wanda akwai zirga zirgan mutane da yawan karban kuɗi kenan ya riga ya zama wato an kai shi waje na alheri to kaga wannan ba karamar matsala ce ba babbar musiba ce wannan kuma abin mamaki shine wato ba a yi wa mutane inkari ko in ce masu yin inkarin sun yi kaɗan malaman da za su fito su ce wannan ba kyau sun yi kaɗan masu wa'azin da za su fito su ce wannan babu kyau sun yi kaɗan ko da ba su faɗa mutum shi da shi ba su faɗa a kan mimbari mana su faɗa a cikin wa'azi da karatu da a talabijin da rediyo mana wanda abin ya shafa ya ce in ma ba su da damar su je su ganci su faɗa masa to amma yawanci waɗanda suke faɗan wannan a kowane gari in ka tara malami zo ma ila in ka za a samu ɗaya ko biyu da za su faɗa ma'ana kaso biyu cikin kashi goma na malamai su ne waɗanda suke faɗa sauran ba sa iya faɗa musamman idan ya kasance dai shi wannan mai karɓar rasawa ɗin ko mai karɓar cin hanci yana yawa malamin sa haka zai ba shi kujerar maka zai ba shi kujerar umara zai ba shi mota zai gina masa gida zai zo canja masa kafin dan abin da kansa zai biya kuɗin karatun ya'yansa shikenan duk abin da ya kawo alkhairi ne kuma sai dai a yi masa addu'a Allah sa a gama lafiya Allah sa a gama lafiya ya za a gama lafiya ana cin dukiyar jama'a lillahi allazi la ilaha illa huwa ba za a gama lafiya ba in ko an gama ta lafiya a nan to a can ba za a gama ta lafiya ba to wace ta fi muni a gama ta lafiya a nan can a rikito ko kuma ya saboda haka zargi ne Allah ke yi ga dukkan wanda yake siffar sa siffa ce ta mutum mai ibada salihin bawa na gari siffa siffa ce ta mutum malami ko ɗalibin ilimi wanda ya san aya ya san hadisi zai iya bayani su ake zargi dan me basu hana mutane barna ba laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru dan me masu ibada da masana ba su hana sauran mutane ba an kauli bil isma wa aflu musuh maganganun sako da kuma wato ainihin sirratawa da suke da gane shi ne yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa Najeriya musamman Najeriya nan ta arewa sawa'un arewa maso arewa tsakiya arewa ta yamma arewa ta gabas yana daga cikin ni'imar da Allah ya mana ba fa yanda za a samu wani gwamna ko a samu wani chairman na lokacin government ko wani sarki ko hakimi ko lawani ko dadafi ko ma wane ne ko minista ko pamtek ko commissioner wanda zai ci baya yi da malami ba zai yi ba dole yana da malami amma ya rage malamin me yake faɗa masa wannan maganar yana da kyau fahimce ta Ba Allah ko gwamnan da baya da malamai ba gwamnan da baya da malamai inda musulmi ne duk suna da malamai za su ba su kujerun masa da na ubara da menene ba shi yaman da baya da malamai babu kwamishinan da baya da malamai duk suna da malamai to amma malaman mu na iri waɗanda za su yi musu wa'azi wanda za su yi musu nauyin da yake rataye a su waɗanda za su sanantar da su cewa Umar ɗan Khattab lokacin yana halifanci yana tunanin cewa inda taguwa ta matar rakumi za ta yi tuntube a wani daji cikin dazukan Bagadada sai ya ji tsoron ubangiji zai tambaye shi ranar tashin kiyama dan baka gyara mata hanyar da za ta zuba a dajin taguwa ta matar raƙumi a dajin Allah da ya tuntube kafa ta tsurma cikin wani rami sai ya yi tunanin kada a tashi gobe kiyama Allah tambaye shi dan baka gyara mata hanyar zuba a dajin kana halifa to ka duba hanyoyin mu gaba daya hanyoyin mu yaya makarantun mu suke anan jihar Borno muke akwai local gamman guda wanda gaba daya ba makarantun sakandare daga farkon daga alifin ta har ya ta ba makarantun sakandare na'am to ba kuma nan da Borno kare ba duk da da kaje inda arewa ne haka ne sai da wata matsala ta wata idan kaje nan ba ruwan idan kaje san can ba makaranta idan kaje san can ba ilimi idan kaje san can ba kala sannan kuɗin da ake samu a yanzu kuma sun fi na kowane lokaci yawa sannan kuɗin da za a samu a sabuwar shekarar da za su shiga tun sauran amfani ɗin nan watannin da wannan shekarar da za su shiga ma mutum kuɗin da za a samu za su ninka wanda ake samu a baya to amma abin mamaki shine masu mulki sai suka mayar da abin kamar kayan gado na gidansu wanda mahaifinsu suka mutu suka bar musu su kadai za su ci sai wanda suka gada ma suka sanwa to wanda wannan kuskure mai laifi ne kuma abin tunani da abin mamaki ne sai mutum ya dauki abin da ba da shekarun da zai cinye su dukkan mutumin da zai dauki miliyan 100 ko ya dauki miliyan 200 ina ka ne kin zai cinye miliyan 100 ko miliyan 200 inda ba na bazarci zai ba sai da in maka dade rinka ba da maroka suna kai maka dan wani dukan wani dawa da kai binni ne su mai da shi dabba ba tare da ya fara gaba dan da wanda aka ce dawa da shi binni ne kuma ya dan aika cewa lalle hankalinsa ya tafi ya musu dan mai kawai dan kai kai ka shiga daji sai dajin ya zo binni kai ka san wannan abu bai bar reality kariya ne to kuma faɗa musu wannan kuma sai da kuke bayar na'am dan haka ya kamata masu mulkin musu tsoron Allah sannan cewa za a tafi mutum ranar tashin kiyama ranar da babu uwa babu uba yau mai sirrin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi ba kowa tattare da shi ba uwa ba uba ba malami ba mai tsaro ba dan security ba mace kowa na kasance idan ya zanto na Aisha tana jin takaici tace da annabi yaya za a saki mutane tsirara ranar tashin kiyama su riki a gaban su riki a gaban su ko a gaban su da kanansa manzo Allah ce haba binta siddiq yo wannan ranar halin da mutane suke cikin mutum zai tuna waye a gaban sa ina mutum yake da lokacin zai tuna waye a damansa ko a gaban sa ko wani a kansa annabawa akan sirati suna Allahumma sallim sallim ya Allah a tsayar da mu ya Allah a karasa da mu annabawa ya kai ga maganin mutum Allahu akbar idan kai shirkin ma yaya aka tsari ballan sana baka kirki ba ma idan idan kai kirkin ma ya kamata kana jin tsoron azabar ubangiji sana kuma kai kirkin ba ranan wannan ita kamata mutum ya tuna kuma ya tuna mutuwa ranan da za a dauke ka ji abin ne ka cikin kabari kai kada ba za ka ba barka rami ko kofa da take daidai kofar allura ba za a bari ba sai an toshe ta kuma kowa zai tafi barka daga kai sai aikin ka na gani ana tafiya mana ko za su yayin da yan uwanka suka juya suka tafi manzo Allah sai kana jin karanta kalmar su suna tafiya za su gida to kaga anan gurin ya kamata duk dan adam ya tuna wannan sawa'un sarki ne sawa'un gwamna ne sawa'un kwamishina ne famsek ne ko ma waye mutum malami ne dan makaranta ne makiyayi ne matsalar ba dan ba ce kuma wallahi ka samu wanda zai faɗa maka wannan shine Allah ya maka gata amma ka samu wanda kawai zai maka addu'a sai ai shi ne Allah sa ku gama lafiya a wuce Allah sa a gama lafiya ba zai faɗa ma gaskiya ba wallahi ya cuce ka ranar tashin kiyama kada shi za ku zagi juna ranar da kowa zai gudu farko wa li kullum min yawmin ibn sha'anin yubdihi ta ka ba ita ba kai kai din ba kai ba ita namiji kan ce da mata taimake ni masoyiya na nawa kai ne ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikin sa bai tura ba haka zai masa dadin baki faɗa masa a farfajiyar kiyama ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi dada dan jawabi kaga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ita ce za ta ce masa haka da fa mun yi zama mun holi mun yi soyayya mun yi lobayya mun yi kaza mun je taki mun je waje mun je abuja mun je ingila mun je london an dawo kuma shi da kabari kaga yanzu idan an yi awon hisabi alkhairi na baya da yawa kaga yanzu ina da kaya haka za ka ce masa taimaka mini ko na baya ma'ana ga wani aka ga wani a baya kayan zunubi kenan dauke mun ko na bayan ko da damin ko da kwaya ko ta ce karo mun alkhairin da ke wurinka ko da bai kwayar jero daya kwayar masara daya duk abin koya ya a ɗayan ku ba za ki samuwa ba shi ba zai taimaka masa ba ita ba za ta taimaka masa ba ya gude bar mahaifiyarsa da mahaifinsa da ita matarsa ke kuma ce gudu kika bar mahaifiyarki kika bar matarki sai shi kika bar ɗanki sai shi to dukkan wannan hoto na ranar tashin kiyama da ayoyin alkur'ani suke bamu ana faɗa mana ne dan mu da kuma dukkan wannan da muke faɗa ubangiji subhanahu wataala ya san makasudi kaunar gabanin mu muke masu mulki wato muna guje musu irin abin da muke fujewa kanmu muna ji musu tsoron irin abin da muke ji wa kanmu su ba ma fatan ɗaya daga cikin su a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya danke shi a cikin kabari danka ta minti biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah zai nuna muku azaban da ake a cikin kabari wallahi da sai kun daina binne dangin ba wanda dan uwansa zai mutu zai haka rami ya binne shi haka ne Allah ya ce ko wannan ita ce babban ranar da take zuwa mutum ranar mutuwa sannan kuma sai ranar tashin kiyama to wannan kuma duk babu wata dabara da mutum zai yi mai kai na aiki na gari mai kai na imani shi ne kawai abin da za a tambaye ka amma wallahi kai yadda dan yau dare ka ko in zuwa suka yau dare ka ko giyar mun ki yau dare ka billahi la ilaha illa huwa kasu kanka kuma na kai nadama ka fi jiyata a lokacin da nadama da kizan ya tsaba su amfani kuma anan gurin nauyi ne da ke kan kowane malami halin da muke ciki a Najeriya ta arewa nan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini inda suna da hangen nesa wallahi so da wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya tafi a kai kuma kowa ya taba gaskiya ake ba da jahili da malami da dan kawai da dan birni da mace da take gida wanda ba ta yi kowane irin karatu ba da wanda ta je jami'a har ta yi digiri ko masters ko PhD kowa ya san ba daidai ake ba to amma dan me ba za a fito a fadi daidai da ita ba kuma dan me su wanda ake faɗa daidai ba sa iya gyarawa kuma dan me su manyan malamai waɗanda suke da shekaru ba za su fito su faɗi daidai ba ma'ana kalmar nan da nake har baki na ke kumfa malami daya ko biyu ko uku a Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto inda za su yi ta ta fi ire-ire na mu goma ko mu ɗari ne ta saboda masu mulkin na jin tsoron su waɗansu ma suna ganin kamar dan waɗannan din ne muka ci zaɓe ba dan su ba da mu ci ba to me zai hana su je su same ta a gidan gwamnati kai abu kaza ya kamata a gyara abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane ba daga su sai su ba sai sun faɗa a talabijin ko rediyo ba ba sai sun bari mun yi tari kowa ya ji ba su je daga su sai su a gamman house su tattauna da su ya karanci ba haka kamata kai abin nan an saba lalle an gurgunta mata fuskar ilimi an gurgunta mata fuskar tattalin arziki lalle kudaden da ake samu ba ba wanda ya isa ya ce ana kashe kashi goma cikin ɗari ɗin su ba wanda ya isa ya ce haka to saboda haka lalle a gyara ko ku gyara ko ko mu koma gida mu zauna kan gozon mu mu kalla alƙibla wallahi ko fir'auna ne mutum sai ya gyara ko fir'auna ne ya sa kansa suna fir'auna da rufin kirki wallahi wada ya san yadda waɗannan malaman suke yadda yake jin tsoron su saboda tasirin su ci a wajensa zai gyara ba amma su malaman kuma zai jiki saboda menene za a ba mutum gonan gero da azumi a ba mutum gero mai gero mun ne buhun gero ne buhun masara ne ne ko buhun ba ko dan an ba mutum wannan kiki na kai kike da kyale Allah kyale manzon sa subhanallah ma'ana kuma da ya baka ba cikin ka ne ya sato ka dan sai baka dan kadan mutum ne da kuma da dubu taka sai ya baka naira ashirin da biyar to kuma sai kake Allah saka da alkhairi Allah sa mu gane amma wallahi halin da muke ciki kasuwancin mu ya lalace ilimin mu yana lalacewa abokanan zaman na ƙasa ai eh, kullum suna magana a raba kasar a dalata mulki ma zaune ne mu ba mu da wani amfani mu kawai kace dukiya muke ba ma kaza ba ma kaza sannan ba wani tsari da muke yi sannan ga guguwar siyasa da take fuskanto mutu tusalan an zamin da mu san baya za a yi fatan mu dai alkhairi ba sharri ba amma hanyoyin da ake bi a halin yanzu a siyasance ba hanyoyi bane da suke nuna ko alkhairi a wannan lokacin sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yayi duk yanzu ya hali to kuma wannan ubangiji ta'ala mai iko ne kan komai sai dai kuma ya ce mana inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت الذي كما كانوا يصنعون قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء yake a wuyanka wato daga aljillu ne shine hukumi madaurin waya wanda za a kama hannun mutum a hada a nan waya wuya a daure to laraba idan sun ce yadda mazalula hannun wane a makale ki a wuyanka suna nufin marowaci kenan kamar idan sun ce ja'adul asabi ai ya tsinka sirara ne abinda suke nufi marowaci ne ba alkhairi ta daraja haka idan sun ce hannunsa a makale ki ma'ana marowaci ne to yahudawa dan rashin arziki wasu suka ce wayyullahi magalula wai ubangiji ta ala marowaci sai ubangiji ta ala ce gullat aidi su ne za a makale hannunsu a wuya a daure amma ba hannun ubangiji ne ke rataye a wuya ba su ne za a makale hannunsu a ɗaure? abin nufi mayar da martani ne a gare su wannan jumla ko dai ta zanto kabariya ce ko ta zanto du'a'iyya wato insha'iyya ce wato kabar bi ma'ana du'a ce hullat aidihim ma'ana Allah ya kawo ranan da za a kama hannayensu a daure a wuya a jefa su cikin wuta ya zanto jumlar abin da take nufi kenan addu'a mummunar addu'a akan su wa lu'inu bima qalu Allah an ce su sakamakon abin da suka faɗa sai Allah ce bal yadahu mabsutatani bari dai hannayen ubangiji subhanahu wataala a shimfiɗa suke yunfiku kaifa sha. yana ciyarwa irin yadda ya ga dama yadahu hannayensa biyu mabsutatani a shimfiɗa suke yunfiku kaifa sha. yana ciyarwa yadda ya ga dama babu abin da ke gagara dare da rana ubangiji subhanahu wataala na ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan ya ciyar da wannan ya ɗaukaka wancan ya ba wancan matsayi shine yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha ya tabbata cikin hadisin bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna yaminallahi la ma'ana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala a cike yake kaf da abin bayarwa la zuha nafaqa ciyarwa da bayarwa baya tauye abin da ke wurin Allah sahaa min laila wan nahar dare da rana malalo arziki yake ga mutane ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard shin kun san ko abin da Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halitta sammai da kasa zuwa yau fa innahu lam yanqud ma fi yamini ba abin da ya ragu daga cikin abin da ke daman Allah wa arshuhu alal ma al arshin fa ko yana kan ruwa wa bi yadihi al ukhra al fayd aw al qabd yarfa wa yakhfid a ɗayan hannun kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ɗayan hannun kuma ciyarwa shine ma'ana ya dafa ba su fata ne hannayensa a shimfiɗa suke yunfiku kai da ya yana ciyarwa irin yadda ya so waɗannan ayoyi da ire-iren su waɗanda suke tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah na ta yi mana bayanin cewa yayin da duk ayat alqur'ani ta tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah ko da dan adam ko wani halitta suna da wannan sifar to kada mu dauka ta Allah din irin ta dan adam ko ta halittarsa shi Allah madaukakin sarki ba yanda za a yi wata sifa ta shi ta yi daidai da ta halittarsa ko dan adam ko wannan sa sai dai suna ya hada su amma kuma ma'anarsu da haqa'iqin su daban-daban da haka idan an ce hannun Allah ma'ana sifa ce ta da ta dace da ba wanda ya san yaya yake sai ko bai kama da kowa ba amma hannun dan adam sananne ne ga zira'i ga Yatu, ga tafi sannan kuma ga an san sauran zira'i inci nawa ne ko kaza nawa ne amma na ubangiji ya fi karfin kwatance ya fi karfin a misalta sai dai a faɗe shi a tabbatar masa a yi imani da shi a jumlace ba tare da yin bayanin sa fillah fillah ba dan waye ganci ballantana yi bayanin sa fillah fillah sai dai a mu'amalance shi bisa ga faɗin Allah ta'ala laysa ka mislihi shay'un wa huwa basir dan haka tabbatar ma Allah hannu dan ya tabbatar wa kansa wannan baya nuna aibi baya nuna nakasa ga ubangiji abin da yake shi ne ka tabbatar masa hannu irin na halitta ka ce hannu irin na wane, irin na zaidin irin na amru irin na khalid irin na suwana da wane ko na suwanci to wannan shi ne zai zama wato ka kamanta Allah da wani wanda wannan kafirci amma ka tabbatar masa da siffar yadda ke siffanta kansa da ita ba tare da kayan bayanin ta ba ka bar ilimin da bayanin hakika ne yadda take a wajensa to wannan wato abu ne wanda yake shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa bal yadahu mabsuutatan yanzu ko kai kai akwai wanda suke kokarin su fassara yadu da cewa abin da ake nufi da yadu shine ni'ima wa a cikin larabci akan ce yadu ana nufin hannu akan ce yadu kuma ana nufin ni'ima to amma a hakikanin gaskiya ai idan suka ce yadahu mabsuta ne sai sai zanto ni'imomin Allah guda biyu ne kadai Allah ko yace wa in tawddu ni'matallahi la tu inda za ku kidaya neman Allah ba za ku kirgu ba to dan me za zuwa take ce da guda biyu kaga wanda yana kuskuren fassara da haka dole ka fassara shi da hannu yadda ubangiji ta Allah ya bayyana sa ba a nan gurin kadai ba a wajen sauraron cikin alqur'ani kala ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya kaga bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim da haka ubangiji ta Allah ya tabbatar wa kansa wannan wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan kufra amma an zai min rabbika abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka wala ka kaseeran min. zai dadawa daya daga cikin su tughyanan wato ketare iyaka wa kufran da kafirci wato dangin abinda aka saukar maka na alqur'ani a matsayin ya sa su imani sai ya kara musu kafirci fa amal ladina amanu فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون saboda mai jiya aya ta sauka suka kafirci to wannan sai ya kara musu dubuyani da kafirci kenan a yau wata sabuwa ta shafa suka kara kafircewa wato sun samu ɗaukakuwa cikin darajar kafirci sama da ta je kenan shine wala yazidun na kasiran minhum zai dadawa da yawa daga cikin su ma an unzira ilaika abinda ake saukar maka daga wajen ubangijin ka amir to tsuguyanan wato ketare iyaka wa kufran wato da kuma kafirci na'am wa alqaina bainahum al'adawata mun jefa kiyayya a tsakankanin su wal bagda wato da gaba ko kuma al'adawa gaba wal bagda da kiyayya ila yawmil qiyamah zuwa tashin qiyamah kullama awqadu naran lil harb duk lokacin da suka yi yunkurin nuna wuta suka yi yunkurin su nuna wata wuta ta gaba da fada tsakankanin mutane ko tayar da wata fitina aka fa'a Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya fice hasken wannan wuta ma'ana duk lokacin da suka so su cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su yaƙe shi sai Allah madaukakin sarki ya fice wannan wuta ta su ba za su ci nasarar yaƙar ta shi wa yas'auna fil ardi fasada suna tafiya a ban kasa suna masu fasadi wallahu la yuhibbul mufsidin Allah madaukakin sarki kuwa baya son masu fasadi ya yan uwa ta mutaka ta aka haka abinda muka faɗa zama daidai da ta Allah ya ba mu lada wanda muke yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh wanda zai tsaya wannan sharuɗan ba su ba sai zan abin ya ɗaga ake neman ya ya riga ya saya ya aji sai ya zanto lokacin ya saya lokacin arha yanzu ya ci riba kuma ana nema a idan ya ci riba aka ce za a saya yace ba zai sayar ba duk da gashi ya ci riba sai mu kalli wani lokaci ne yanzu shin wannan abin ana tsannin bukatar sa yanzu ya ci gaba da riƙewa ya yi ihtikari a'a ba a tsananin bukatar sa amma ko da yanzu ya sayar ba faduwa ya ba ya ci riba amma ya ki sayarwa bai laifi ba bukatar da tsananin bukatar ake kallo kullum kullum abin da ake kallo shiddatul haja qasdul idrar shiddatul haja qasdul idrar waɗannan suna sharuɗa guda biyu da fuka hawa suke itibarin su su za su gani a cikin muhalla na ibn hazm su za su gani a cikin littattafai da dama na salaf da su gabata alaikum salam eh ban ji ba wanda ya noma da kansa ya yi tsari tsari wanda ya noma da ya tuskance kayansa ba a yi tikari yayi ba in ba haka ba da duk manoma ba za su yi rubu su ajiye kayan amfanin gonar su in ya fi karfin bukatansa sauran zai sayar ne a kasuwa kuma ga tsananin bukata ta zo sai ya ki sayarwa don bukatar ta kada tsanani to yayi itikari ku dai an ba ku ne sharɗan guda biyu shi kenan su za ku kalla ba ruwanka shi amfanin ilimi a baka ka'ida in an baka ka'ida sai ka je kai ta aunawa duk abin da ya samu wannan sharɗa kenan ya zama intikar abin da ya rasa kenan ba sai ka yi fatawa a kansa ba

ai ba nufin sa cutar da jama'a ba nufin sa gyara tattalin arzikin sa ko bai kunshi cutar da jama'a ba wannan mai hikima ne mai basira ne ya halatta ya haka na'am wa alaikum salam Hey. Eh. suka ce za su saya idan lokacin da ya zo da bayan sallah bai san ingancin sa ba wannan yake tambaya me ingancin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam wai sahabbai suka zo jin suka ce za su sai kaya su ajiye idan lokacin tsanani yayi su fito su sayar yace kar ku yi suka ce to za su saya su ajiye idan lokacin tsanani yayi su bayar sadaka duk da haka dai yake kar su yi yace me ingancin wannan hadisin ni ba na ce masa ban sani ba wallahi a'lam ban san wannan hadisin ba wa alaikum salam